wasu suna jin tsoron kada su mutu ‘ya'yansu da sauransu ya za su yi rayuwa shi yasa da ake ta wannan haɗamai to duk wannan tsoron tsoro ne kurin wanda baya da wani tushe na banza ne don baka iya yin komi ga kanka baka iya yin komi ga ‘ya'yanka ba kai kai kanka ba kai kai su ba tsoro na gaskiya shine mutane su ji tsoron Allah